Sashen Hausar murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkama da wannan la'asariya suna na sarfil hashin gumel tare da Amina Bahar Auna da sauran abokan aiki muke farin cikin kamuku wannan shirin. a yau ranar litinin 27 ga watan satumba na shekarar 2021 kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai Majalisar Wakilan Amurka za ta fara yin muhawara akan kudirin dokar samar da ababen more rayuwa da za a kashe dala triliyan daya gabanin shirin kaɗa ƙuri'a. Sakamakon farko na zaben 'yan majalisar da aka yi a ƙasar Jamus ya nuna cewa jam'iyyar Social Democrat mai matsakaicin ra'ayin sauyi na samun nasara. Firaministan Koriya ta Kudu ya ce kasar za ta ba da allurar inganta rigakafin COVID ga mutanen da ke cikin haɗarin gaske na kamuwa da cutar. kanun labaran kenan aka saurara a cikin shirin za ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun halaka jami'an tsaro a Sokoto. yanzu kaga an waye gari ba mu da jami'an tsaro samin loha gamman an kashe na kashewa saura sun gudu saboda haka kaga yanzu gaba ɗaya samin loha gamman ina mai tabbatar ma duniya cewa yanzu muna hannun bandits a daidai lokacin da naira kuɗin najeriya ke ci gaba da faduwa akan dala amurka masana tattalin arziki na cewa da is din ba zai matsalaka daɗi ba kuma farashi ba zai sauko ba idan gwamnati ba ta koma hanyar da za ta baro ba saboda inda ka ɗauka yanzu jari hujja ne mai kuɗi yana ninka kuɗi sannan shi talaka kuma yana ƙara talaucewa. haka kuma za mu ji cewa wasu matasa sun tashi tsaye don magance yin bayan haya filin allah a birnin jos sai kuma shirin ilimi garkuwa dan adam wanda yusuf aliyu haran da ya shirya kuma zai gabatar sai kuma wasu ra'ayi da ku masu sauraro kuke aiko mana ta imel amma yanzu sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniya. Majalisar Wakilan Amurka za ta fara yin muhawara akan kudirin dokar samar da ababen more rayuwa na dala triliyan ɗaya gabanin shirin kaɗa ƙuri'a a ranar Alhamis kan wani muhimmin matakin gudanar da ayyukan da suka shafi cikin gida da ke a jerin manufofin shugaba Joe Biden. Shugaban Majalisar Wakilai Nancy Pelosi ta sanar da ranakun a cikin wasiƙa da ta aika wa 'yan jam'iyyar Democrats ranar Lahadi da kuma a cikin hirar talabijin inda ta bayyana cewa tana sa ran kudirin zai yi nasara. Ta kara da cewa ba za ta kawo kudiri majalisar ba idan ta san cewa babu goyon baya a kai. Biden ya kuma nuna kwarin gwiwa yayin da aka tambaye shi game da kudirin. Yana mai fadawa manema labarai ranar Lahadi cewa al'amarin zai fi daukan hankali a makon nan. Majalisar Dattawa ta amince da shirin samar da ababen more rayuwa a cikin ƙuri'ar da aka kaɗa a watan da ya gabata, inda 'yan jam'iyyar Republican 19 suka haɗa kai da mambobi 50 na jam'iyyar Democrat. kuɗin ababen more rayuwa tare da kusan rabinsa a cikin sabon kasafin da gwamnati za ta kashe zai gyara tsofaffin hanyoyi da gadoji da maye gurbin hanyoyin ruwan sha mai haɗari ƙara sabbin kayan aikin magudanar ruwa faɗaɗa hanyoyin jiragen ƙasa da inganta filayen jirgin sama. Sakamakon farko na zaben 'yan majalisar da aka yi a ƙasar Jamus yana nuna cewa jam'iyyar Social Democrat mai matsakaicin ra'ayin sauyi tana lashe mafi aksarin ƙuri'un da aka kada yayin da jam'iyyu ke fafutukan neman wanda zai maye gurbin shugabar gwamnatin ƙasar Angela Merkel. Jam'iyyar Social Democrat ta samu kashi 25.7 na ƙuri'un da aka kada ranar Lahadi, sai kuma kashi 24.1 cikin ɗari na jam'iyyar Christian Democratic Union ta Merkel. Gwamnan jihar Armin Lashet na kungiyar CDU mai ra'ayin mazan jiya da ministan kuɗi mai barin gado kuma mataimakin shugaban majalisar Olaf Schools na jam'iyyar Social Democrats suna fafutukan ganin sun zama kan gaba a ƙoƙarin neman jagorancin ƙasar ta Jamus ta tafi ƙarfin tattalin arziki a nahiyar Turai yayin da Merkel take shirin sauka bayan shekaru sha shida da ta kwashe tana shugabantar ƙasar. kowannensu ya ce za su nemi haɗin kan ƙananan jam'iyyun don ganin sun kafa gwamnatin haɗaka tare da burin kafa sabuwar gwamnati kafin wannan shekarar ta ƙare. Firaministan Koriya ta kudu ya ce ƙasar za ta ba da allurar inganta rigakafin COVID ga mutanen da ke cikin haɗarin gaske na kamuwa da cutar. Kim bukum ya ce ma'aikatan kiwon lafiya da tsofaffi. in an jima kaɗan amina za su sake dawowa da labarai kafin nan a najeriya a daidai lokacin da mayakan ƙasar ke fafata domin kawar da 'yan ta'adda su kuma 'yan ta'addar sun dage wajen neman sa'ar mayakan kuma wasu lokuta sukan samu galaba kamar yadda ta faru a sokoto inda 'yan fashin daji suka hallaka mayaka goma sha biyar daga sokoto muhammad nasir ya aiko mana da wannan rahoton. dama tun lokacin da mayakan najeriya suka fara fatattakar 'yan fashin daji a jihar zamfara bayanai sun nuna cewa 'yan ta'addar suna sauya maboya zuwa makwabtan jihohi inda suke baje hajar su yadda suka ga dama bayan hare-hare da suke kaiwa al'ummomi a jihar sokoto da ke makautaka da jihar ta zamfara wannan karon samame ne suka kai a wani sansanin jami'an tsaro na haɗin gwiwa da ke yankin sabon birni inda suka kashe soja tara jami'an civil defense uku da 'yan sandan mopol guda uku mutum bai da a sai an jira wani an jira wani suna kwance wannan akwai da aka ce a irin yadda na tarar kenan a asibitin ƙwararru inda aka kawo gawarwakin jami'an inda mutane suka zo domin su duba yan uwansu da abin ya shafa tare da neman wakinsu na samu zantawa da wasu daga cikin yan uwan mamatan sunana da mai ibrahim eh suleiman ibrahim kan yan hukunci ne Allah dai kawai Allah kan duro jama'a mu dai abin da ya mana ciwo ba mu ji daɗi ba shine ta yadda abin ya faru yaro ya rasu tun ranar juma'a ba wanda ya zo ya gaya mana cewa yaro ya rasu to har bisa ya za yanzu wanda nake gaya maka cewa mu babu official officially daga civil defense babu wanda ya zo kare mu matsayin yan uwan shi aka ce mana wani dan uwanku da muka tura aiki wuri kaza ku yi hakuri ya rasu na hassan abbaka kana da dan uwa cikin waɗanda eh ina da dan uwa wanda ake ce ma abdullahi so shi Allah kani ne to yanzu da shi Allah ya karbi su ta wannan hanya ya kuka ji to babu da yanzu ban san abin da zan cewa ko da aka gaya mun na kama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ko ina kiran waya kawai sai wani duka ba filatani suna dariya suna filatanci suna dariya abin da kawai sai ni jijuwa ta buge ni to na rasa yadda zai kawai sai ni kama ganin kwalla cikin idanuna ni kama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna Allah ya mun sauki nan mun zo nan mutu awi an bude mu mu je mu ganshi dan shi yana cikin farjin ina ganin kingi nan ma juwa ta yanke ni na fadi dan majalisar dokoki na jiha mai wakiltar yankin da abin ya faru Sa'idu Neno Ibrahim yana cikin waɗanda suka raka rokin a asibiti shi ne dalilin da yasa kake jin muna ta kiraya muna ta kira a kawo ɗauki na gaugawa ita gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya su haɗa kai su haɗa kai a taho a yaƙi mutanen ga don an ce sabon birni ba ana nuhin barayi suna cikin sabon birni ba a'a suna cikin dajin sabon birni shi ma dan majalisar dokoki na yankin wanda ya taɓa barazanar ajiye mukamin sa idan gwamnati ba ta mayar da himma ba wajen magance wannan matsala Aminu Boza yana cike da alhinin faruwar wannan lamarin a asibitin yanzu kaga an waye gari ba mu da jami'an tsaro Samir Loha Gamman an kashe na kashewa saura sun gudu saboda haka kaga yanzu gabaɗaya Samir Loha Gamman ina mai tabbatar ma duniya cewa yanzu muna hannun bandix an saka an ɗauke mana network wanda su kuma din suna amfani da network na Nijar. Faruwa wannan lamarin da zuwa hada wannan rahoto babu wani bayani a hukumance da hukumomi suka fitar ko kaka kiran rundunar 'yan sanda da na tuntuɓe shi ya ce ba wani bayani a hukumance a asibitin ƙwararru kuwa 'yan uwan mamatan ne suka yi da fifi suna jiran a kammala bin ka'idodin doka a ba su gawarwakin dangin su domin a yi musu jana'iza. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. a da Muhammad Nasir. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Amina ta dawo da labarai. a yau litinin dubban manoma a indiya sun toshe manyan hanyoyi har da na jirgin kasa a wani sabon mataki da suka ɗauka na neman a biya musu bukatunsu da suka kwashe watanni suna nema waɗanda suka shafi soke wasu dokoki da hukumomin kasar suka samar a fannin noma lamarin da ya janyo zanga-zanga da kalubale ga gwamnatin firaminista narendra modi Zanga-zangar da ake ta yi a faɗin ƙasar ko kuma Bharat Band ta zo ne daidai da bikin cika shekara ɗaya na kafa dokokin da gwamnati ta ce za su zamanantar da fannin aikin noma abinda manoma ke fargaban zai haifar da barazana ga sana'ar su. Dokar ta ba manema damar yin kasuwanci a wajen manyan kasuwanni da gwamnati ke da iko a kai, inda suke sayar da amfanin gonarsu shekaru da dama akan farashi da ke tabbatacce. amma manoma na fargabar cewa sayarwa kamfanoni da amfanin gonarsu zai kawo ƙarshen zangon tabbataccen farashin amfanin gona kamar shinkafa da alkama sun ce manoma a jihohi irin su bihar inda aka riga da aka soke tsarin sun shiga cikin damuwa kuma farashin amfanin gonarsu ya ragu dutsen tsaunin cumbre vieja da ke tsibirin canary na ƙasar sifaniya na ci gaba da kwararar da wuta mako guda bayan fara amayar da wuta lamarin da ya tilastawa dubban mutane tserewa daga gidajensu. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla a daidai lokacin da kudin najeriya naira ke ci gaba da rage daraja akan dala amurka lamarin da ke addaban marasa karfi bisa tashin farashin kayayyaki a kasuwa sale shehu ashaka ya duba mana wannan batu ga kuma abin da ya haɗo mana Masanin tattalin arziki da ke koyarwa a jami'ar jihar Bauchi Dr. Ismail Bello Usman ya ce sai hukumomin Najeriya sun ɗau matakan gaggawa ne za su dakatar da ƙasar daga komawa yanayin tsiyacewar tattalin arziki. Dr. Bello ya ce matakan sun hada da barin damar gudanar da kasuwanci a kan iyakar ƙasar ba tare da tarnaki ba, cinikayya da nera, hana murɗiya wajen ba da dala da kuma inganta matatun man fetur da wutar lantarki. Masanin ya ce Najeriya na cikin tsarin jari hujja ne wanda bai dace da 'yan ƙasar ba don yayin da masu hannu da shuni ke ƙara kuɗancewa su ko talakawa kara talaucewa suke yi. Ka je ka duba gonan da ya kamata ta kinka shi ɗaɗan kaji ta sayar ma mutane su yi kiyo. Ita ta koma take kiwon kajin tana kuma sai da kajin tana sai da kwan ita kuma take haɗa abinci. To ka gana nuna maka da policies ɗin ba zai matalaka daɗi ba. kuma farashi ba zai sauko ba idan gwamnati ba ta koma hanyar da za ta baro ba saboda inda ka ɗauka yanzu jari hujja ne mai kuɗi yana ninka kuɗi sannan shi talaka kuma yana ƙara talaucewa. Gwamnatin Najeriya a nata ɓangaren na nuna tana ɗaukar duk matakan da suka dace don inganta rayuwar talakawa ta hanyar shirye-shirye na tallafi da lamuni da kuma bunƙasa harkar noma. Ministan gwamnati Hadi rika ya ce masu mara wa shugaba Buhari baya ba su yi aikin baban giwa ba. Fiye ma da wannan kamar da ga muka duk masu kaunar shi shugaban kasa jiran Muhammadu Buhari sun sani kaunar karuwa take mu ci gaba da zuwa kasuwanni da majamu'u da masallatai ba tare da barazanar tsaro ba mu ci gaba da bunƙasa muna ganin daraja kanmu da daraja kuɗinmu da daraja da albarkar ƙasa mu ci gaba da noma mu ci gaba da bunƙasa tattalin arziki insha Allah azim wannan kamar an yi an gama ne zaka kuma zo ka dawo mu irin wannan hirar da kai akan wannan al'amari aure insha Allah alhamdulillah muna godiya gare su irin waɗannan mutane wanda suka jajirce akan tafiyar Buhari mu kuma mun ƙara samun ƙarfin gwiwa da zumma ta sayar da manufofin shi da tsayawa jajircewa a bayan shi a kowane irin hali har ila yau Dr Ismail Bello ya ƙara da cewa a zahiri za a ga babu layuka a gidajen mai amma mutane ba sa iya siyan man su cika tankunan motocinsu don taka tsantsan da yanayin kuɗin shiga ka je ka interview da mutane ka ga mutane nawa ne suke full tank a sati da wanda yake da mota yana yin full tank ya ji yawo yanzu yana maneji ne full tank cika tankin mota fi sa za ka ga da wanda da yake da motan hawa biyu uku ya koma hawan mota daya yana maneji wani ma motan kasuwa yana nuna maka demand ya ragu supply din ma ya ragu tare da shi saboda production ya ragu tsadar man fetur da dala na da saurin ta da farashin kayan masarufi a Najeriya kuma a yanzu sun kai mafi gani matsananciyar tsada a tarihi. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya. Agai da Sale Shehu Ashaka. A birnin Jos na Najeriya wasu matasa sun tashi tsaye don magance matsalar ɓata wurare a cikin gari da bahaya. Matsalar bahaya a wurare da ke bayyana jama'a dai tana haifar da ɓarkewar cututtuka kamar kwalara da typhoid. Matasan da ke yaƙi da wannan lamari a Jos suna fatan aikin da suke yi zai zabarar da sauran matasa a wuraren da ke fama da wannan matsala. Ga Ilyas Kasimu da rahoton. Tun da sanyin safiya Badamasi da abokansa suka fito domin su sake yi wa wannan shatale-talen terminus da ke tsakiyar Jos Fenti. amma kafin su fara fentin sai da suka share kasantar bola da bahaya da ta'addabi wannan shataletale. muna so mu ta da kasa mu gina kasa a matsayin mu na matasa da muke zama a wannan kasa saboda idan aka lura da yanayin yadda abubuwa suke tafiya a kasar mu bai kamata ake suna yadda yake ba to mun ga wannan abun bai kamata ga mutum yana yi ba ce inda mutum yake rayuwa kuma datti yana rayuwa akasarin manyan biranen najeriya shatale-tale magudanan ruwa da rafi-rafi da lunguna da saƙo na cikin unguwanni kan zamo wajen yin bahaya da zubar da shara babu ka'ida. Duk garin da aka ce mutane na zo su yi gida a gefen rafi ya zama kuma rafin nan nan ne za su sa shaddan su ya dinga tafiya kai tsaye Mana ba ranar da shaddan su za ta cika wannan saralan tsiya ne kuma ciwukan suke da usuli daga bayan gida za su addabi wannan al'umma wannan ta'ada in ji masana ita ce babban dalilin barkewa da yaduwar cututtuka a kasar ah, muna da nazari a kan ciwukan da ake kiransu diseases with fecal oral Root. to waɗannan cuwuka sun hada da tun daga kwayan cutar da ke sa abin da ya kira zazzabin hanji enteric fever ko kuma typhoid fever da mutane aka fi sanin shi kuma ya hada da atini ya hada da har kwayar cutar polio ana yada shi ta hanyar uh, baza najasa ko ina kamar yadda rahotannin hukumar yaƙi da yaduwar cututtuka ta najeriya ncdc ya nuna mutane akalla 816 ne daga jihohi 22 na najeriya suka rasa rayukansu dalilin barkewar cutar kwalara tsakanin watannin janairu zuwa agusta na wannan shekara inda gwamnati ta gaza in mu mutane mun ce ba za mu yi kokari domin mu tallafa ba to in abin ta zo ta faru a mu take karewa kwanan nan a plateau state ana fama da cholera ni dai ban ga wani kwamishina da ya je asibiti da ciwon cholera ba ban ga wani babban jami'in gwamnati da ya je asibiti da ciwon kolera ba. A Najeriya an daɗe ana ɗaukan irin waɗannan matakai na gaggawa, amma abin kowace shekara baya haifar da ɗame ido. In aka samu wani aka tarma abin tsini, aka samu haɗin kai tsakanin ita nigeria center for disease control ncdc da kuma primary healthcare agency da suke lura da ƙananan cibiyoyin shan magani na unguwa-unguwa wato primary healthcare to nan suna da duba gari dama a karfafa abu a wani zamani da ake alakanta matasa da lalaci da kuma rashin hangen nesa sai ga su da masi da abokansa karkashin kungiyarsu ta let rebuild nigeria su ma suna bayar da tasu gudunmawa wajen hana yaduwar cututtuka ta hanyar tsabtace muhalli. To wannan abu ne lallai ah, ya yi mana daɗi sosai kuma kamar yadda na faɗa abu ne lallai muna buƙatar shi abu ne wanda matasa ya kamata su tashi muna buƙatar ire-iren su dinga ganin irin su suna hoɓɓasa a game da wannan ayyuka da suke yi zai bada da kuma zai bada ci gaba a cikin al'umma gaba ki Daga Jos Nigeria, iliyasu Kasimu, taskar VOA. A gaida Ilyas Kasimu, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafa mu na yanar gizo voa hausa voahausa.com domin sauraron shirye mu Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan to shi mara ilimin. Jama'a masu mu da wannan la'asariyar Assalamu alaikum. barkan mu da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan makon. mun yada zango ne a jihar Adamawa, inda mahukunta a jihar a makon da ya gabata suka sanar da rufe makarantun kwana a ɗaukacin jihar. A wani mataki na gujewa ɗauke-ɗauken ɗalibai da 'yan ta'adda ke yi a wannan marar. Shin ko me hakan yake nufi ga iyaye da ma wasu ɗalibai? Abokin aikinmu Muhammad Salisu Lado ya bincika mana halin da ake ciki. daidai wannan gabar gashi gwamnati ta dan kawo su 'yan sauye-sauye musamman abin da ya jibanci makarantar kwana a nan jihar adamawa a matsayinka na malami ya kaji da wannan sauye. to alhamdulillah da farko dai duk wani abun da kaga gwamnati ta yi tana da dalilin yi a matsayin mu na malamai dai za mu iya ce wannan karon mun samu labarin dama gab da za a dawo makaranta a satin nan muka ji labarin cewa akwai makarantu guda talatin waɗanda za a yi dibodin nasu duk wani abun da gwamnati ta yi dama in mun ga yana da alfanu mukan ta goyon baya saboda akwai manufa a cikin lamarin ba don komai ba saboda an yi shi ne saboda kiyaye lafiyan ɗalibai har ma da iyayensu da kuma malaman da ke karantar da su za mu zo mu ga alfanunsa ko daga bayan sha Allah. a matsayinka na malami cewa kuna karantar da ɗalibai kuma gashi an zo an dan samu sauye-sauye su ɗalibai wani kira kake da shi gare su abun da dai za mu ce wa ɗalibai musamman waɗanda suke cikin ire-iren makarantun da ita gwamnati ta ce an yi dibodi nasu wasu an mai da su je kaka dawo su yi haƙuri su rungumi abun da ya kasance saboda wannan wani sabon tsari ne wadda a baya can ba su san da shi ba amma lallai in suka yi hakuri zai amfane su musamman wayanda suke ajin karshe na junior mana jisistiri don su ne abun zai fi shafa da ba don wasu matsaloli ba zuwa yanzu dai za a iya ce an rubuta junior waye mana jisistiri to har yanzu dai muna jiran mu ga timetable ya bayyana bisa wannan gwamnati ta ce ta yi dibodin makarantun din duk yaro da yake wannan makarantu zai koma gida za a tura sunayensu a makarantu makota a cikin anguwa ma'ana makarantar da yake kusa da inda iyayen yaro yake sai su je su koma su rubuta jasasiyin su a wancan wurin ba matsala don gwamnati ta riga ta yi shiri akan wannan kuma bisa labarin da muke samu zuwa yanzu an riga da an tuttura waɗannan sunaye zuwa makarantu da suke kusa da inda yaran suke da zama insha Allah dai zai to musu alkhairi ba zai zama da damuwa ba su rungumi abin wannan sabon tsari ne mu ma malamai mun ga tsarin din mun fahimci tsarin din saboda haka su ba da goyon baya su ne zai amfana insha Allah. Ku kuma malamai lokacin da kuka ji wannan sanarwa a ya kuka ji? Da farko dai mun ji abun wani iri saboda abu ne wanda mu a zaton zatonmu tunda an ce boarding school ne ba mu yi tsammanin cewar za a dakatar da irin wannan makarantu a nan kusa ba. Amma tunda har gwamnati ta ga matsaloli na tsaro ana kidnapping yara a jihohi makota irin su kaduna da sauransu kuma ta ga lallai haƙƙinta ne ta kiyaye lafiyan ɗalibai da malaman da suke karantarwa a wurin har ta kai ga wannan mataki to muna ganin cewa akwai amfani a lamarin ba mu da wani zaɓi illa kawai mu ce hakan allah sa haifar da ɗa mai ido sannan duk da yadda muka ji tun da dai abun akwai matakin da gwamnati ta ɗauka kuma lalle gwamnati ta bada umarni duk yaron da yake ire-ire wannan makarantu su koma makarantun je kaka dawo da ke anguwa ko inda suke to fani alhamdu ina tsammanin wannan ba zai zamto damuwa ba insha Allah wani kira kake da shi ga iyayen yara ɗalibai waɗanda wannan lamari ya shafa da farko kiran yadda zan yi wa iyaye akan wannan tunda har gwamnati ta zantar su zauna su dubi abun da idon basira su ba wa yaran su kulawa yadda ya kamata sannan su tabbatar da cewa musamman yaran da suke aji na karshe na junior din sun rubuta JCC a makarantu makota na kusa da su kamar yadda gwamnati ta faɗa. Saboda kar yaro ya zama a yi bodin nan kamar an kashe makarantu ne yaro je ya zauna a gida ya eh, mana bai rubuta jarabawa ba. Saboda haka kira da muke musu su tabbatar da cewa wannan abun da gwamnati ta yi fa yana da amfani. Kuma su tabbatar yaran sun kai yaran a makarantu makota saboda su ci gaba da wannan karatu nasu da suke kai fatan hakan din ya zamto alheri ga yaran da iyaye da kuma mu duka mu malamai insha Allah eh, kuna magana da malam Thomas Tumba ta Kolone eh, to malam gashi gwamnati ta kidaya wasu makarantun kwana musamman daga aji na daya zuwa na uku a jihar Adamawa a matsayinka na malami ah, yaya kaji lokacin da aka yi wannan dagayyar eh da aka yi wannan magana gaskiya gaskiya ban ji daɗi ba amma da na yi tunani da zurfi kuma na ga kaman gwamnati su yi tunani mai kyau domin tsaron yara yadda suke ji a wasu jakoki yadda ake je yana koshe yara mutane na tafiya da su shi yasa gwamnati suka ce to dai haka ne bari yara su dan kusa da iyayensu makarantun da yake kusa kusa da su a kai su su zauna tare da iyaye tukuna sa'annan a san menene tsoro yake ciki kafin a koma da su cewa wannan tsari da gwamnati ta yi ta yi shi ne bisa natsuwa a matsayinka na malamin makaranta wani kira kake da shi ga yara saboda kar su yi tunanin cewa a wannan tsari da aka yi za su koma gida zauna su naɗe hannu sai su ba je makaranta ba. A Toronto dai ina son kira ga iyaye yare ne sosai musamman domin wannan ba abinda zai sa yaro ya je da ba ko kuma a sa yaro ya ta zama gida babu kwazon da yake a makarantar da ya tashi ba abinda ana so da yaro a nan shine iyaye su tabbatar abinda yaro yake a can baya ja baya ba yana cin gaba da shi kowane makarantar da aka kai wannan yaro a tabbatar cewa iyaye suna lura da Rayuwanci a wurin da karatunci a wurin cewa e daidai yana ci gaba kamar yadda ya tashi a can a wancan makaranta sunana ahmad muhammad eh to alhamdulillah lalle wannan sanarwa ta zo a matsayin sanarwa na bazata saboda ba haka kowa yake so ba abin da kowa yake so shine a ga yara suna makaranta wadda cire jahilci na cikin al'umma kuma na daga cikin abin da zai iya tsaye da gadon bayan al'umma Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin abokiyar aikin tamu Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana sauti, ni ne naku Yusuf Aliyu. harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia peace salam Can hakika ba da tangarda ba, an lura mai ilimi shike morewa ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan to shi mara ilimin fa ko hangawa mai ilimi ya san martaba ga mutane kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwaro ƙoƙayen musulminku jama'a kiran. A gaida Yusuf Aliyu Harande. Yanzu kuma sai wasu daga cikin saƙonan da ku masu waro kuke aiko mana ta imel. Sakonmu na farko a yau ya fito daga Sani Muhammad Chindo, anguwar Karofi Madaki a jihar Bauchi, tarayyar Najeriya. ya ce bitar sabuwar dokar zaɓe da majalisar dattawan najeriya za ta yi allah ya sa hakan ta cimma ruwa Shi kuwa Hassan Dogon Faci Batsari ya ce muna yabawa ƙoƙarin da gwamnatin jihar Katsina ke yi akan toshe layukan sadarwa tare da hana sai da man fetur a cikin jarkoki. Babu shakka hakan ya yi tasiri matuƙa da fatan gwamnatin jihar ta Katsina za ta ƙara ƙoƙari akan wannan matsala. Muna fatan Allah ya sa mu dace amin. Sakon Sani mai lange-lange ya wuri ya ce wa mutanen jihar Zamfara kayan agaji da gwamnatin jihar ke shirin yi. Ya yi daidai ganin yadda 'yan jihar da dama suka rasa duk abin da suka mallaka a sabili da matsalar hare-hare. sai saƙonmu na gaba inda ya fito daga kawo mai ruwa bajuga ya ce muna yi wa ɗaukacin al'ummar jamus fatan alkhairi bisa gudanar da zaben ƙasar sulami lafiya daga ƙarshe muna addara allah ya basu shugaba na gari sai sakon ukasha abdulsalam koko ya ce sauye-sauyen sheka daga wannan jam'iyya zuwa wancan da 'yan siyasar mu ta najeriya ke yi ya kamata ya zama babban darasi ga matasanmu masu ɗaukan siyasa tamkar abin a mutu ko a yi rai don haka 'yan uwa matasa a kiyaye domin dai rai da lafiya abubuwa ne masu matuƙar tsada Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Ado Salati Goma ga Annabin Rajau. Ya ce na ga al'ummar jihar Naija na bayyana damuwarsa a fili wai dan an ce za a katsa hanyoyin sadarwa a jihar mu ta Naija saboda matsalar tsaro. Ni kuwa na ce musu in dai har za mu samu ingantaccen tsaro da dawwamamman zaman lafiya to ba katse hanyoyin sadarwa ba wallahi har ma wayar salular zan iya rabuwa da ita domin zaman lafiya da kwanciyar hankali. Mun gode ku ci gaba da aiko mana sakonninku. Masu raro a nan muke ƙashin shirin namu na yanzu sai kuma a shirinmu na dare da misalin karfe tara da rabi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma yi shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata. mu na voa hausa.com ko ma shafinmu na facebook yanzu a madadin amina bahar auna da ta na gabatar da shirin da kuma juli leathers gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau nisar fil hashin gumal da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc ke cewa ku dakacin yau da gobe shirin matasa salamu alaikum